muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu daman haduwa a wannan masallaci masjidul muhajirin inda ake zama a irin waɗannan ranaku a waɗannan lokuta domin karatun alkur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul jin mun tsaya aya ta biyar ne ko ta shida aya shida إن شاء الله دام تاش آية تبقي أو أن سورة درسنا درسنا درسنا أكو أو أن سورة منا الله سامدات نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رقدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا نعم kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba da tarihin aljanu da suka yi imani da annabi sallallahu lokacin da suka ji shi yana karatun alkur'ani kuma Allah yake bayyana ayoyin da suka gabata cewa kasancewar mutane suna neman aljanu su ba su tsaro su ba su kariya wannan ya sanya a suke kara tsoratar da mutane a rayuwa sanya musu tsoron su aljanu din kuma ya sanya suke sanya mutane cikin zunubai wato mutum sai ya fada cikin zunubi ta hanyar amfani da aljanu ya yi sihiri wa ɗan uwansa mutum ana samu da yawa mutane su sihiri wa juna ta hanyar amfani da aljanu sihiri baya yiwuwa ba tare da haɗin kan aljanu mafi yawa to waɗannan abubuwa da su aljanu suka jefa mutane a cikinsu na zunubai su kuma mutane suka yadda tauhidi a bayan bayansu suka manta da allah suka zaɓi biyan buƙatar duniya ta shirme suka koma firice-firice da tsafe-tsafe wannan sai zamanto a cutarwa ga kansu su bane adam amma sakamakon tsoron aljanu da neman tsari daga aljanu tsana neman tsarin aljanu daga sharri maimakon mutum ya nemi tsari daga su kansu ma aljanu su ma awazan a nemi tsarin allah ne daga su to sai suka wayi gari suna in za su nemi tsari akan wani abu na sharri sai su nemi cewa aljanu su tsare su da wannan ila yau mina haza har yau wasu suna tunanin aljanu ke tsare su saboda suna da su a gidajensu suna da su a rayuwarsu Allah ya kiyaye mu to wannan ya sanya mutane suka fada cikin zunubi aljanu suka samu damar sawa mutane tsoro a zukata lokacin da suka ga in sun je za su haura su zauna inda suka saba hawa da su saurari labaran sama na wahayi da Allah ke saukarwa don su ƙara ƙarya su kai wa waliyansu ma'ana majibintansu masu karɓar maganganun aljanu su yi sihirce-sihirce su yi tsafe-tsafe to lokacin da suka yi iya ƙoƙari suka ga abu ya gagara to shi ne sai suke mamaki da suka tura ɗan uwansu suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam har suka yi karo da karatun alkur'ani daga bakinsa suka yi imani shine Allah yake cewa wa annahum zannu kama zanantu su ma aljanudin sun yi zato ne kamar yadda ku mutane kafirai ba mutane muminai ba suka yi zato allan ya ba'ata Allahu ahada cewa Allah ba zai sake tada wani manzo ba bayan manzanni da suka shuɗe ba wato da aka samu fatara bayan annabin Isa alaihi salam to sai zamanto da yawa sun ɗauka cewa musamman da ke ahalin kitab suna yatsawa domin annabi isa alaihi salam shine annabin ƙarshe a cikin ahalin kitab annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine annabin ƙarshe gaba ɗaya a dukkan manzanni da allah ya aiko na ahalin kitab da na larabawa da kowa wasu manzanni sun fito a cikin larabawa wasu manzanni sun fito a cikin abunan usura daban-daban ƙabilu daban-daban to lokacin da annabi isa alaihi salam allah ya ɗauke shi to sai suka yi tsammanin to ba za a sake samun wani manzo da za a aiko shi ba to shi yasa lokacin da suka da suka ga cewa in sun je za su hau su saurara ana aiko musu wato kibiya na wuta wanda ke fitowa daga taurari to sai suka yi tsammanin cewa a sai suka yi ta tunanin menene ya kawo wannan har suka bazamar da wato jama'arsu aljanu su zagaye duniya ta ko ta ina su game me yake faruwa don su zo su bada labari don suna so su gane me yasa har aka tsare su daga sauraron labarin sama shine Allah ke bada labari wa annahu zannu kama zanantum an lan yab'ath Allahu ahada domin lalle su ma aljanu sun yi zato suna tsammanin cewa kamar yadda kuma kuke tsammani waɗanda ba su musulunta ba kafirai ke tsammani Allah ya ba'aka Allahu ahada Allah ba zai tada wani manzo ba za a sake aikowa ba sun dauka an gama manzanci lokacin da suka ji wannan karatu suka koma su gaya wa babban su Iblis yace to wannan karatun da kuka ji to saƙo ne na Allah sannan kuma wanda ke karatun nan manzo ne don haka wannan shine ya hana ku ku saurari abin da yake abuna kuke saurare da in ba aiko manzo ko saukar da maganar Allah ba to babu abun da zai sa sama ta zamanto ta samu kariya irin wannan har a hana ku saurare da haka ya tabbatar manzo ne aka sake aikowa to shine Allah kuma suke mamaki an sake aiko manzo to shine Allah yake ba da labari anan wa annahu zannu kama Allah allan yab'ath Allahu ahada ai su ma aljanu sun yi zato kamar yadda ku kafirai kuke zato cewa Allah ba zai sake tada wani ba to Allah sai ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minai suka yi imani da shi shi aljanu ke cewa wa anna lamasna samaa lallai mu mun yi iya kokarin da zamu yi wajen haurawa mu saurari maganar sama amma ina da muli a harasan shadidan wa shuhuba sai muka samu sama an cika ta harasan daga da tsaro masu gadi daban-daban shahidan tsaro mai tsanani ta duk inda aljani ya yunkura ko shaidani ya yunkura to kawai zai ga jifa da kibiya wa shuhuba da kuma yulaye suna waɗannan kibo na wuta da suke fitowa daga jikin taurari su a harbawa su aljanu su ne shuhuba to sai muka ga suka ce da muka yi iya kokari mu saurari abin da da muke saurari kafin wannan ranakun sai muka ga sama fa an cika ta da tsaro tsaro mai tsanani duk ta inda mutum yake tsammani ko aljani yake tsammani zai kutsa don ya ji wani abu don in sun ji labarin sama labarin sama gaskiya ne don wahayi ne Allah ke saukarwa to sai su ɗaura mun ɗan gaskiyan sai su kauriya sai su gauriya da karerayin su sai su kai wa majibintan su a doron kasa mutane da aljanu yan uwansu waɗanda suke haɗa kai da su su yi abin da za su yi ko cutar da wani ko kuma yin wasu abubuwa na fiddabaru to sai su kawo wannan labarai su gauraya da karerai wannan sai su rinka gudanar da abubuwansu yana ci da izinin Allah to wannan shine suka kasa samun dama suka kasa samun dama shine suke mamaki Allah subhanahu wataala ya ce ah to ai abin da yasa su ma ba su taba tsammani kamar yadda ku kafirai kuke tsammani ba za a sake aiko manzo ba su ma da aljanu haka suke tsammani suka ce wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama mu mun kasance muna zaunawa muna da gurin zama da muke zama a sama maqa'ida guraren zama ne sama don mu ji abun da ake saukarwa mala'iku ke wucewa da shi idan muka ji sai mu rike sai mu gauraya da namu faman yattami al'ana wanda duk yace zai je zai ya ji labari a yanzu ya ji lahu bar wasala to zai samu wani yuli wato kibiya ko mashi na wuta da zai fito daga jikin tauraro wato ya tsaye da shi ya dakatar da shi haka zai samu zai samu tsaro mai tsanani wanda zai fito ya same shi ya jefe shi haka wannan suke tan mamaki suna magana su ya su da junansu duk irin kutsawarsu aljani yana iya motsa jikinsa ya koma ɗan kamar gare aljani zai iya koma kamar gare ya shiga inda duba a tsamanin ya shiga ya kuma shi da zai iya shiga jikin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya jiri fi bani adam majarar dam zai gudu a jikin jikin dan adam irin yadda jini ke gudana to kaga shi duk inda Allah subhanahu ta'ala ya hore musu suna suna zama haka kuma suna iya rikida su zama babba kuma babban halitta don razanarwa da zai iya rikida kuma ya zama karamin halitta don biyan bukatarsa sannan zai iya rikida ya fito kamar bani adam ya fito a sifar mutum don ya yi wani abun da yake so ya yi wani sa'i ya zamanto ya fito a sifar mutum don isar da alkhairi wani sa'i ya fito a sifar mutum mafi yawa don isar da shari'a saboda haka duk suna yin wannan shi yasa hankalin su ya tashi suke ta tattaunawa tsakanin su shine daga ƙarshe suka ce wa anna la nadari mu dai ba mu sani ba a sharrun da biman fil ard lokacin da suka yi imani kenan suka ce a sharrun urida biman fil ard shin wannan abu da aka yi na tsaro aka tsare sama shin sharri ne ake nufi da waɗanda suke doron ƙasa masu rayuwa a ƙasa an ara da bihim rabbuhum rashada ko kwadai ubangijinsu yana nufinsu da shirya ne tun da har aka tsare sama haka ba ma iya jiyo labari shin sharri ake nufi da mutane waɗanda suke doron ƙasa suke muke kaiwa labari in muka jiyo mu gauraya da karya? ko kwadai ubangijinsu ya yi nufin shiryar da su ne malamai suka ce a nan aljanu sun yi ladabi wajen magana saboda suka ce wa anna la nadir mu ba mu sani ba a sharrun shin sharri ne ba su ce aradan lahu ba ba su jingina Allah zuwa ga ba su jingina sharri zuwa ga Allah ba sai suka ce a sharrun urida shin sharri ne ake nufi ba su faɗi wanda yake nufi ba suka ce ake nufi biman fil ard da wanda suke doron ƙasa sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada amma kaga rashada shiriya iska jingina zuwa ga Allah da suka ce an arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijinsu ubangijin yana nufin su da shiriya ne shi yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wa sharru laysa ilayhi ma'ana ba a jingina sharri zuwa ga Allah shi za ka ga a khadir annabi Musa lokacin da suke tafiya da khadir eh, lokacin sun zo suka samu jirgin ruwa suna tsakiyar ruwa khadir ya kare wannan jirgin to lokacin da yazo yana fassara wa annabi Musa yace amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'iba yace amma wannan kwale-kwalen da kaga mun shiga na karya shi a cikin ruwa kuma ana tsakiyar ruwa Ya ce ai saboda wannan jirgin ruwan na miskinai ne miskinai suna da abu amma ba zai ishe su ba don ya ce fakana bi masakina bai ce fuka fuqara'i ba bai ce fakiri shine wanda bashi da komai kwata kwata amma ne yana da dan wani abu sai dai bai taka kara ya karya ba zai ishe shi ba sai sa za ka ga a ayan ba da zakka sai aka ce inna masadaqatu sai aka ce lil fuqara'i fakiri ya fi tsananin bukata ya kace wani masakin miskini kuma yana da dan dama dama yana da dan wani abu haka amma ba zai ishe shi ya wadace shi ba to shine ke ba shi labari Fakanar kana li masakina ya'maluna fil bahr na wasu miskinai ne wanda suke aiki na fito ana biyan su kuɗi fa aradtu an a'idaha sai nayi nufin na aibanta ta kaga sai ce kawai tare da cewa Allah ne ya sanar da shi wannan ilimin gane cewa wannan jirgin ruwa na miskinai amma sai ce fa'aratu tun da aibantawa ne bai ce fa'ara da Allah an aiba ba ko bai ce na an o'i ba to kaga anan sai ya kau da mummunan abu daga Allah sai ce fa'aratu sai dingina ga karan kansa fa'aratu an a'iba wa kana a malikun amma a can karo na uku inda ya samu marayu sai wa amman jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah sai ce fa'ara da rabuka an yi buluga a shudda huma wa ya sakri da kan zauma lokacin da suka samu katanga suna tafiya da hadar da annabi musa alaihi musala da suka samu katanga ta karkace saura kaɗan ta rushe ba kuma mai gyarawa ashe mai wannan katangar gidan ya rasu mutumin kirki ne ya rasu ya bar ya'ya ne kawai guda biyu ba su da uwa ba su da baffa ba su da mai kula da su shi kuma ya riga ya rasu baban nasu amma da ya ga babu wanda zai kula da su da ya daushi shekaru sun yi nisa kuma ya ga cewa alamar rayuwarsa ta zo ƙarshe sai je gindin katangan ba wanda ya sani har 'ya'yan ba su sani ba sai tona ƙarƙashin katangan gidansa sai tattara kuɗinsa gaba ɗaya kanzi guda sai rufe a cikin lira, sai ya sa a cikin wannan rami sai ya binne sai ce ya Allah ka kiyaye wannan kuɗi kuma kar ka bayyana shi ga kowa sai ga waɗannan 'ya'yan in sun girma shikenan to ba wanda ya san wannan to katangan ta kusan faɗuwa in ko ta faɗi kuɗin zai bayyana yaran kuma suna na 'yan ƙanana to shine annabi Musa da Khadir da suka zo wucewa da tare da cewa a wannan garin sun nemi a basu gurin gurin zama su ɗan zauna amma mutanen garin suka ce ina su ba sa karban baki suka kore su ko abinci wasu basu ba to amma za su fita sai ga wannan katangar za ta faɗi ta ce kai a muta da wannan katangar shikenan suka kwaba suka yi ta tubari suka ta da katanga sun yi a shine annabi musa ya ce masa a ah, to garin da ko karɓar mu ba su yi ba kawai muka ga katanga za ta faɗi kuma muka ce a yanzu kan sai mu tambaye su mu ma su biya mu ladan aiki to shi ne sai annabi sai kabir ya ce mata ha za ki rako ni wa eh, tun da ba za su iya haƙurin zama da ni ba duk abun da yi sai ka ga abun ya zama maka bako to fa tafiyar mu ba za ki yi ba amma tun da yanzu za mu rabu bari in gaya maka fassaran abun da ka ga nayi to lokacin da ka ga na karya jirgin ruwa shine kaza lokacin da na kashe wani yaro shine abu kaza to yanzu kuma da ka ga mun tada katangan nan ya eh, shine ke ce masa wa amma jidaru katangan nan da ka gani fa kana li gulamai ne yatimai na yara ne yan ƙanana guda biyu kuma marayu ne Wakana kana tahtahu kanzul lahum karkashin katangan tarin dukiya ne nasu Wakana kana abuhuma saliha baban su ko mutumin kwarai ne lokacin da yake raye kaga wannan ya nuna cewa in mutum mutumin kwarai ne to Allah yana jibintan bayansa duk mutumin kwarai idan ya rasu to insha Allah Allah zai jibinci bayansa yasa Umar bin Abdul Aziz radiyallahu anhu lokacin da zai rasu da yake mulki aka ce ka bar ƴaƴanka baka ba su kuɗi ba ka ɗebi dukiyar gwamnati mana ka azurta ƴaƴanka shine Amirul Mu'minin a lokacin yace yace yace kai tona in ɗebi dukiya in ba wa ƴaƴana dukiyar gwamnati bayan kuma ƴaƴana ɗayan biyu ne ko dai mutanen kirki ko saɓanin haka in mutanen kirki ne yace Allah zai jibinci al'amarinsu inna waliyya Allahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin Allah yana jibintan salihan bayi duk salihin bawa in ya rasu to insha Allah ta'ala Allah zai jibinci lamarin ko ba dade ko ba jima ko da an tausaya a wani lokaci to Allah zai jibinci lamarin sa shi yasa kai ana son sala shin ya kyautata alaka tsakaninsa da ubangiji in mutum kyautata alaka tsakaninsa da ubangiji ba ga iyashi suke tsayawa ba tana tafiya har har abada har tashin alkiyama zuriyarsa bayan zuriyar zuriyar zuriyarsa har tashin alkiyama sai an samu sana a cikin wannan zuriya to shi yasa ake bukatar mutum ya zama mutumin ke. domin a nan kaga su din nan ba su san ma mutumin ba amma Allah ya sanar da shi yanzu Allah ne ya yi jibinci lamarin waɗannan marayu da aka kabir yana fassara wa annabi Musa alaihi salam ya ce وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا baban waɗannan marayun ya kasance salihin bawa ne sai ce a abu da muke so shine fa'ara da rabbuka an ya bulu za a shudda huma bai ce fa'arattu ba kaga nan alkhairi yawa gyara katanga alkhairi ne kula da dukiyar waɗannan yara marayun duka wannan aikin alkhairi ne to shi za ta yi jingina shi ga Allah sai ce fa'ara da rabbuka an a shudda huma wa ya yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik kaga ya jingira alkhairi zuwa ga Allah amma lokacin da ya kayya kwale-kwale jirgin ruwa ai Allah ne ya sanar da shi na masakin ne amma bai ce Allah ne ya ce in karya ba ko kuma ikon Allah ne ya sa aka karya ba a'a sai ce kawai fa'arattu an a'iba ni ne nayi nufin na aibata ta to ba a jingina aibatawa zuwa ga Allah ba a jingina sharri zuwa ga Allah ana jingina alkhairi ne zuwa ga Allah ko addu'a kai akan wani abu sai kar kaman addu'ar ba ta karbu ba addu'a ta karbu ko da aka tun abun ne ya sami mutum eh addu'a ta riga ta karbu mutum ya yi istikara kafin ya saya ko ya yi istikara kafin ya shiga ko ya yi istikara kafin ya yi abun da zai kuma sai wani akasi ya biyo dara to ya tabbata wannan aka akasin ba sharri bane alkhairi domin Allah da ka bashi zabi ya zaba ma alkhairi ko da aka fiya faru to a rayuwar mutane ne ake ganin aka fi ne amma tsarin Allah ba aka fi bane so da ka jibintar da Allah al'amarinka kafin ka yi abu sai za a ce son mutum ya yi istikara cikin duk muhimmin abu in ya sa a gaba kuma ko me ya biyo baya in dai ka yi istikara ka ji kuma ka nitsu da ka yi abu to duk abun da ya biyo baya da izinin Allah alkhairi ne daga Allah to saboda haka ba a jingina sharri zuwa ga Allah sai dai alkhairi kaga annabi Ibrahim alaihi salam sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfi bai ce wa idza amradani bai ce in Allah ya sanya mu rashin lafiya ba a sai ce wa idza maritu in na yi rashin lafiya sai dingina rashin lafiya ta gaba alkhairi bane yau to sai dingina rashin lafiya zuwa ga karan kansa yace wa idza maritu in na yi rashin lafiya to fa huwa yashfin Allah shi yake warkar da ni warkarwa ko alkhairi ne to sai dingina shi zuwa ga Allah sai ce fa huwa yashfin Allah shi yake warkar da ni to nan ma da ke sun riga sun yi imani sai suka ce wa anna la nadari mu ba mu sani ba a sharrun urida bi man an shin sharri ne ake nufi ba ce sharri ne Allah yake nufi ba sai eh, suka ce sharri ne ake nufi bi man ardi da wanda suke doron kasa sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko ko dai ubangijin su yana nufin su da shiriya ne kaga shiriya alkhairi ne haka suka jingina zuwa ga ubangiji malamai suka ce sun yi ladabi cikin magana saboda imani amma mu sai kaga su ranar suka yi imani suke wannan magana mu kuma yake da mun yi shekara nawa muna ma zuwa ɗaukan karatu amma in muka kwaba ta sai Allah ne ya jiga mu amma su ranar suka yi imani da ke shi imani da kaga yake gyara mutum shine imanin da yake tsantsa shi akai amma idan zuciyar mutum akwai dan tsatsa tsatsa ko datti datti ko rashin cikakken imani to shi za ka ga abubuwa da yawa suna biyo baya wani ya ci amana me ya an ba shi ajiyan kuɗi ya cinye amma kullum yana gurin karatu kullum yana gudun sallah kullum yana zuwa masallaci amma shagon da aka ba shi ajiya an rasa kuɗin kuma da ganga to ya gina saboda tsantsar imani ba tsantsar imani bane a zuciyarsa akwai launi a imani ko da kana da imani imani ya kai matuƙa wajen launi amma su wanda kaga suke tsayawa ranar suka musulunta suka yi imani a tsaye suke amma muna kutunta lokaci abuna lokacin da muke karatu a jami'ar madina akwai mutane ɗaiɗaiku turawa wasu 'yan ƙasar ingila wasu 'yan ƙasar wasu 'yan amurka wasu ƙasashe haka na turai za ka gan su tsantsan tsayuwarsu da jajircewarsu akan gaskiya wato ya wuce duk inda kake tsammani kuma za ka samu idan kai hira da su wani za ka biya sai ma a cikin su kawai wa'azi ya ji rana daya akwai wanda yace shi kawai irin translated Qur'an din nan ya dauka da ya karanta wasu ayoyi a suratul Ma'ida ya ga fassaran su da turanci sai tabbata wannan gaskiya ne sai musulunci to amma jajircewa akan musulunci duk abun da kace masa sunna ne baya wasa ka? gemun sa a cike da ya tsaya tukuna yana ta wani wai abun da ake cewa gyaran fiska ba a kike kawai yana ta abu nan ɓata duka shi baya ne yawa ba ɓatan duka ta kare da shi ko a shi yake yana yana abu da yake nan su sanan ba ƙarya ba ƙarya ko mu ƙara da rashi an tsar gaskiya sai suka sani abun ma ba sai kaga ga su sun abu nan wani ya ce akwai wani abu nan Khalid dan Ingila ne ya musulunta idan ya koma hutu leburanci yake yi a ingila shi baturen ingila ne amma in ya koma hutu laboransu yake don ya samu dan kudin kashewa yakan je ya yi bukin na shiga layin waɗanda za su zama wato leburori masu ɗaga bulo suna miƙawa in ana aiki ko kuma masu kula da wuri ko masu operating mashin ɗin da za a gini da su ce haka yake har ya gama hutu sannan ya samu abin da zai kashe na pounds ɗin da zai samu sannan ya dawo ce shi bai dawo wani abu a Eh, akwai abin kunya ne a cikin irin wa'in abubuwa to kaga tsantsar imani su kawai shi abin da ya sani kawai addini amma mu yanzu daga an ce wani ya filinta to shi kenan sai ce muku yana so a yi masa kaza yana so a yi masa kaza yana so a yi masa kaza kai kamar koyo da addini kuna da miskinai da fakirai tun da ba san musulmai ne kakannin su ma musulmai ne asalin su ma musulunci ne amma su ba ku kula da su ba sai wani kawai musulunci wai yana yi muku bin yana kawo badar a yi kaza a yi masa kaza a yi masa kaza sai ka ga musulmai kuma hankalin ya tashi wannan yan ke ya kamata mu tara kuɗi mu masa to ina musulmi kuna miskinai da fakire tun dace ni gaskiya irin wannan abun na kan zama ban sani ba ko ina yin kuskure ko ina yin daidai wallahu a'lam gaskiya ba ga mutum ya musulunci zai na ce mana a saya masa kaza na farko tun mutum zai musulunta a nuna masa cewa zai musulmi ne domin Allah arziki da talauci kuma yana hannun Allah in talauci ne ga munan da yawa talakawa a cikin musulmai to su a cikin musulunci suna ga kawai arziki da samu amma kai ga mutum ya musulunci a yi ta abun nan duk da cewa mu'allafa ta qulubuhum ya halatta a basu zakka amma ba irin yanda mutane mu ce anan nan ba yawa sai mutum ce rinka gaya muku abubuwa kawai ya zo nan ya ce muku yau ba shi da kuɗi a'a gobe bai. mutum ku wakkala shi zuwa ga Allah yawa ya san Allah ya san cewa yana addinin domin Allah ne mu kuma addinin musulunci ba sai yansa ake da kuɗi ba ko ba biyan mutum ake salari don shi ya zama musulmi ba awa kawai irin wani na'uwan eh, mutane ba sai sun tada hankalin su ana ta abun nan ba ah, Allah ya samu da saboda haka za ka ga wanda duk suke musulunta da gaske da tsantsar imani da gaske to za ka ji imanin da gaske ke zama da haka ga aljanu ne sun musulunta rana ɗaya amma kuma ga shi nan kar kuma ne ce wannan nan ce a daina taimaka wanda suka wasu mutu yawa amma yana fata an fahimci ne muke nufi yau don ban sani ba cikin ku in akwai wanda suka yi mu'amala da waɗanda suke yi, za su ji irin wannan yawa su zo su ta irga muku su za a yi musu kaza za a yi sai ka ji kamar ma sun ɗauka wani haƙƙin su ne a yi wannan wasu su yawanci suna yin irin wannan abubuwa wanda ba daidai ba ne in sun yi irin haka sai a ja hankalin su zuwa ga a wassala su zuwa ga imani yawa a da haka abinan aljanu da suka musulunta a ranar suka san ladabi da ubangiji wa anna la nadari a sharrun uri da biman fil arzi an arada bihim rabbuhum rashad kuma suka ce wa anna minna wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna qaraa الرقيق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن لربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا kaga suka ce wa anna minna salihuna lalle mu daga cikin mu akwai salihan bayi wani na duna zalik daga cikin mu akwai koma bayan haka ka duba ladabin magana ba ce daga cikin mu akwai salihan bayi daga cikin mu akwai mutanen su ambaci wani mummunan magana ba a kawai wa anna minna salihuna salihuna ga magana ce ta gari cikin mu akwai mutanen kwarai sai suka ce wa minna duna zalika akwai kuma koma bayan haka kaga wannan magana akwai ladabi a ciki baka soki kowa ba ko ba su soki kowa ba eh, kawai tsantsa sun faɗi gaskiya shikenan suka ce kunna qara'i qidada kuma mu mun kasance qara'i qidada wasu malamai sun fassara cewa mu mun kasance nau'i biyu musulmai da kafirai wasu malaman ko sun fassara da cewa kunna qara'i da mu mun kasance mu ma yanki ne daban-daban daban-daban kamar yadda mutane suke daga musulunta suke ba da wannan bayani suka ce su ma a cikin su akwai irin wannan ka ga mu kamar yadda muke a cikin mutane akwai masu sallah a can akwai masu yi a can akwai wanda ba sa yi a can akwai waɗanda jama'ar can ne akwai wanda ba jama'ar can ba akwai kowa da nasa to suka ce su ma haka suke shi yasa Sulaiman al-A'mash rahimahullah ya rawaito al-Hadith Ibn Kathir rahimahullah ya ambata daga ƙarshe bayyana cewa malamai daga cikin manya-manyan malamai sun tabbatar da ingancin isnadi cewa a wani aljani ya buƙaci abinci suka ba shi abinci suka tambaye shi ma irin abin da ya so ya ce abinci na ƙwayoyi kamar ka ce ko masara ko wani abu dawa ko jero suka ce abu na ya ce sai muna ganin ana ɗauka muna ganin loma dai tana tafiya amma ba ganin wanda yake yin ta amma za mu ga loma ta tafi saboda ba sa ganin aljanu amma sun yi magana da shi yana abun nan yana ji suna jin magana. Wani biya ya faru a magabata to sai muka ce maka, to kuma yanzu akwai jama'a jama'a irin na sabanin fahimta da sabanin tunani da ma wasu ma shirka suke kuma da sunan addini akwai shi a cikin ku yace kwarai kuwa kunna tsara ida daban-daban wa'incan suna ganin wa'incan ba su ne ba wa'incan su ma suna ganin wa'incan sai suka ce akwai rafidawa a cikin ku ce ai mafi tsananin mutane kenan rafidawa yan shiya ke suka ce akwai su a cikin su a to mutane ma ta yan shiya wallahi jin Allah ya kiyaye mu saboda haka in suka ce akwai rafidawa rafidawa alhali ne wani kafin ya ambaci wannan karkashin wannan aya kunna qara'i da saboda ka suna suna jama'a jama'a ne kawai kowa da irin inda ya fuskanta to kullum addinin musulunci da ake bukata alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata a ko ina ka samu wannan to ka rike shine addini a'a kuma kowane malami ne ya faɗi wannan to ka rike shine addini in dai malami ya ce a rike alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata to ya faɗi gaskiya kuma wannan shine addini to ba za ka ce a'a ko ya faɗi haka ni sai in malam ne ya faɗa wannan ka zama wani abu daban yawa duk wanda ya faɗi gaskiya daga ko ina gaskiya ta fito ya kamata a karɓe ta kuma sannan a yi aiki da ita amma idan mutum ya ce a'a shi in gaskiya ta gurin suwa ne ne to wannan ba ta zama gaskiya ba to wannan kuma ya zama laifi ya zama kuskure ya zama ta'assu ta'assubanci wanda musulunci bai yarda da shi ba yawa mutum mutumin kirki salihin bawa shi ne wanda kawai zai sake kirjinsa a buɗe inda duk gaskiya ta zo ya aiki da ita inda duk kuskure ya zo kuma ko da malam wanin da suka saba ne amma sai ya yi kuskure to sai masa nasiha kuma ba zai aiki da wannan kuskuren ba yau saboda haka kullum ita ce gaskiya ba a tabbata akan abun da ba daidai ba shi yasa zaka ga a imma gaba ɗayansu suka ce su inda duk hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta to anan suke yawa shi yasa ba a so a yawaita magana ba tare da ilimi ba mutum ya yi magana da ilimi in zai magana a cikin addini kuma ya faɗi gaskiya ya jajirce a kanta dura da mutum ya karkace zuwa ga son rai ya bar gaskiya to ya yi asara in wasu suka bi shi akan son rai za a tsaye da shi gaban Allah za su yi kusuma da shi kuma Allah zai tambaye shi don ya ɓadda bayin Allah saboda haka ake son a tsaya akan gaskiya Allah ya tabbatar da mawakan gaskiya suka ce wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ard lalle ne mun sakankance tabbas allan nu'jiza Allah fil ard sam ba za mu taba gajiyar da Allah a doron kasa ba ma'ana wai mu yi tsammanin cewa yau za mu kubuce a hannun Allah a walan hu haraba kuma in wajen tsere ne wai mu tsere mu gudu Allah Allah ya kasa kamo mu wallahi muna da tabbas ba zai yiwu haka ba zai yiwu to wanda duk yake da tabbas bai isa ya kubuce wa Allah ba bai isa ya tsere wa Allah ba to ne ta kawai da zai bi Allah ba Allah ba a kubuce masa ba a gajiyar da shi ba a tsere masa ba a buya a ce Allah bai ga mutum ba babu wannan to tun da haka ne wajibi ne a bi Allah a rike shi a bauta masa a kaɗaita shi da bauta wani shine kawai hanyar tsira duniya da lahira da an sake wannan hanyar to an fada wani abu daban sannan kuma za a sha wahala Allah ya kiyaye mu suka ce wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi lalle mu lokacin da muka ji shiriya amanna bihi sai muka yi imani da shi kaga shiriyan sun ji ta ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutum ne su aljanu ne amma da suka ji gaskiya karatun alqur'ani suka gane gaskiya ne sai suka yi imani suka ce faman yu'min bi rabbihi kuma mun tabbata wanda duk yayi imani da ubangijinsa fala yakhafu bakhsan wala rahaqa ba zai taba jin tsoron bakhsan wato tawaya daga aikin alkhairin da yayi ba don zalunci wato a zalunce shi a rage wani aiki da yayi na alkhairi don wai ana buri sai an tashi a wuta a ba zai yi ba in dai Allah ne to Allah ya haranta wa kansa zalunci Allah ya ce cikin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito kai tsaye daga gare shi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altu bainakum muharrama fala tazalamu haka Allah subhanahu wataala ya sha faɗa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka baya zalunci ga bayi to shine suka ce wanda duk ya imani da ubangijinsa to fala ya khafu bahsan ba zai taɓa tsoron zalunci wai a tauye masa aikinsa da ya yayi nagari kana don mai zalunci ba kuma wala rahaqan ba za kuma a ninka wa mutum kuskuren da yayi wai don a dora masa laifi ba shi ne kamar yadda suka faɗa a surat taha Allah ya faɗa fala yakhafu zulman wala hazma fala yakhafu zulman wala hazma wato mutum ba zai ji tsoron zulman zalunci daga Allah ba ta hanyar a ɗaya masa aikin lada don wai kar ya iso lahira da aikin lada wala hazma ko mutum ba za a yaudare shi a ninninka masa abun da bai yi ba ko aikin wani a ɗora masa ai ba kaman rayuwar duniya wani kai a rayuwar duniyan ma a ƙasashe da yawa ba a yin haka in banda ƙasar mu nan da yawanci muke yi a wasu lokuta a ƙasar mu ne zaka ga mai gaskiya an ɓoye gaskiyarsa an tauye ta an bar shi a matsayin mara gaskiya wannan kasar ta mu yawanci ana yin wannan sai ka ga mai gaskiya ne amma an danne gaskiyar an ɓoye ta an ɗauko laifi an ɗora masa kuma haka za a tafi to sau da yawa ana samun irin wani na wani kai abuna a gidajen abuna yari sai ga mutum wani mutum ya fashe da kuka a gidajen yari wani ramadan a lokacin shekara can abuna ɗayan mun je da shek aminu ibrahim daurawa ya fashe da kuka me ya faru kawai kuka ke ta yi babban mutum ya ce yanzu haka shekararsa bakwai bai san yadda iyalansa suke cikin kuma shi bai san me ya yi a duniya ba bai san me ya yi ba kawai ana yana tafiya ta gaba ina kawai shi aka kama shi shi kenan aka tafi da shi yaya aka yi aka kawai shi kenan sai aka tura shi shi kenan to waɗannan abubuwan suna nan kaga duniya kenan to Allah subhanahu wa ta'ala baya yin wannan Eh, wannan tsari ne namu kuma a duniyar ma yawanci a gurinmu saboda mun cika da son zuciya mafi yawa duk yadda muke rayuwa a yau sai Allah subhanahu ta'ala ya bar mu rayuwar mu ta zama irin haka yanzu misali mutum idan yayi laifi ya zubar da jinin wani danginsa ne zaka ga suna kai kawo sai an fidda shi an kama shi kuma zubar da jinin wani yayi ko ya wani a jiki kai yana iya salwanta ran wani amma ka samu danginsa sun tsaya kai da fata sai an da shi to in ku haka ne to ta za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba saboda kawai in mutum ya laifi mummunan laifi irin wannan mutane suna tsaye ɗan uwansa kawai shi kenan kamar bai yi laifi ba kar a bar shi ya shiga hannun hukuma kar a yi kaza kar a yi kaza to shi kenan mafi yawa kuma in wasu suka tsaya shi kenan sai a kauda doka shi kenan sai a to ana yin haka tun da ana ganin abun wasa ne har ya zama kawai yanzu haka abun yake idan an yi kaza kaza ne in an yi kaza kaza ne in mutum yana da kuɗi zai samu kaza in ba shi da kuɗi ba shi da wannan ko da haƙƙinsa ne in yana da masu tsayawa a gwamnatance to abubuwa nasu ne in ba su bane a gwamnatance shi kenan kawai in mutum yana da mulki ko yana jin daɗin mulki yayi nufin zalunci zai iya kwace abun da yake so na talakawa kuma su yi haƙuri su zauna kafin ya gama haka rayuwa take saboda kawai ba a tsoron Allah sai ɗan kalila a cikin mutane mutane sun zama mafi yawa mutane sun zama marasa tunani marasa tsoron Allah subhanahu wata'ala sai wanda Allah ya kiyaye kalila a cikin mutane zaka kawai sai ga a duniya muna iya canja ƙarya ta zama gaskiya gaskiya ta zama ƙarya a rayuwar mu ta duniya ko musamman a irin wannan ƙasa mu zaka shi yasa zaka ga duk abin ake so wai ya kauce na bala'i ya ki ya kauce ba zai kauce ba ai ba wai wani ne ya kawo shi ba ko bai isa ya kawar da shi ba abun ba mutane ne suka taru suka kawo shi ba to ba su isa su taru su kawar da shi ba E kawai aikin mu ne sai Allah ya fice ta kai wa'annan mutanen bari a basu da dabaran su mu gani shikenan aka wurin da dabaran mu in ba mun gyara ba to ko za mu ta zama a cikin matsala ne wallahi sai mun gyara saboda haka kawai duk abin da ake na yau da wasu abubuwa ko wani a yanzu wani mu zaɓi suwa ne su zama kaza ko kuma suwa ne za su yi kaza duk wannan yaudaran kan mu muke yi yaudaran kan mu idan mun tsaya ga kasashe nan ga kasashen duniya gaba ɗaya tsayayyu wanda ba za ka iya tafiya kilomita baka ga masallaci ba amma suna zaune cikin lafiya suna zaune cikin nutsuwa saboda saboda adalci sun yau kansu adalci ba ne ɗaukar kuɗin wani kai in tuwa in ka bar kuɗinka a titi ya faɗi in ka ga wani ya ɗauka to don a yi cikiya ne haka za ka zo ka same shi duk kasashen duniya yawan ya kan to mu yanzu ana maganar wai ka manta kuɗi in ka manta kan dawa ai wannan kai maka sun ana zuwa a karɓa ne da ƙarfi haka rayuwar mu take kuma me ya kawo wannan rashin adalci wani sa adalcin nan in duk lokacin da aka ce rashin adalci sai mu wayewa mu kallo shugaban kasa mu kallo gwamnoni mu kallo sanatoci ba nan bane magana suka ai mu ne suka zama hakan ne shugaban kasan daga cikin talakawan Najeriya ne ya zama shugaban kasa sanatocin daga cikin talakawan Najeriya ne gwamnoni daga talakawan Najeriya idan kana so ka ga ƙasa ta yi kyau to duk abin da ke cikin zukatanmu na miyagun abubuwan nan sai mun daidaita idan muka tuba muka jala muka zama na to za mu gama mai amma lokacin da zaka ga ana canza ƙarya ta zama gaskiya gaskiya ta zama ƙarya a danne wanda aka ga dama a ɗage wanda ake so a yi ta abubuwa gaba ɗaya ina Allah ya Allah ya kawo mana sauki zaka faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa wanda ya imani da ubangijinsa bai tsoron tawayewar aiki don zalunci yawa ya aikin kwarai kuma a tauye wai don wani kan ana so sai an sashi a wuta haka yanzu a duniya yana yi in saba irin wannan ƙasa kan to wani fa a san yadda za a yi sai an ga an sashi a guri kaza me sata fa shi ma yana satan dukiyar talakawa amma shi ne mai kama masu sata wani wani abu ne Me sata yana kama masu sata to haka wanda in ana so a ce wani wani sata to shi kenan zai yi an daidaita to sai a yi idan kuma wani ana so kar ya bayyana cewa an yi kaza to shi kenan sai a da masa shi ma shi kenan sai shiga in ya shiga shi nan haka kasar mu take kawai wata iri duk duniyar nan za ka iya ganin kasar da ake yin abin da ake nan talakawan kowane kasa a duniya ba irin mu bane shugabannin kowane kasa a duniya ba irin shugabannin mu bane don ka mu daban ne sai mutane ne saboda haka in ba mun gyara ba za mu shi abubuwan mu special ne suke tabuwa nau'i nau'i yanzu a kasashen duniya ko afirka a ina ne ake tsare mutane an sace su su yi wata da watanni kuma a sace suke tabbas kuma ana nan a cikin kasar da su ya da karin to da mu special mutane mun zama daban tsare-tsaren mu tsakanin mu da ubangiji daban yaudarar juna daban rashin adalci shugabanni mafi yawan su daban rashin mutuncin talakawa daban yau talakawa su da su ma azzalimai ne sai wanda Allah ya kiyaye yau ba wanda ba zaluntan kowa a kasuwan nan yanzu shugabannin kasar ne da sanatoci suke cikin kasuwan nan ba ne wanda cikin kasuwan to ba zalunci a cikin kasuwan nan yanzu shagunan nan duk kowa yana zuwa ya bada kuɗin da a kawo masa balar zaidi a balar cinikin shago ba a rage komai haka muke ne to saboda haka yaushe ne za a samu nitsuwa za a samu nitsuwa wannan maganar Allah ce maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ayoyi ga sunan da yawa da suke nuna mana hanyar gaskiya mun ki bi ne kawai da gangan to kawai mutum ne ya yi abun da ya yi shi ma ko wataƙila ya cuci mai gidansa tun da tun da yana yaron shago shi ma ya ɗebo yara su ma suka cuce shi su ma kafin nan su yi shago ne su ma suna nan suna jira yaran su suna jira tun ba a yi yaron ba za a zo a cuta kawai haka na za a yi ta tafiya sai in an gyara an daina cuta to na kasa ma za su daina cuta to shi kenan sai a tafi cikin zaman lafiya da nutsuwa amma mutane kaga an canza ƙarya ta zama gaskiya an canza gaskiya ta koma ƙarya mutum yana da gaskiya an mai da shi maƙaryaci maƙaryaci an mai da shi mai gaskiya mai abin duniya shi ne abin so a gurin jama'a ko da me yake yi ko me yake ko cin nama mutane yake in yana da abin duniya to shi abin so ne shi kenan mutane ni zai su shine abin duniya ta ina za a zauna lafiya duniya in ka sa ta ka gaba daya ka ga tani a abin da za ka yi duka kawai kana duba ina duniya take ba kana duba ina addini yake ba magana dole a samu matsala ba wanda zai nemi abu don duniya wallahi ya zauna lafiya sai ya sha wahala sai ya sha wahala amma duk wannan ba ma ba muna zaune ne kawai muna ta imuwa a cikin abin da muka san gaskiyarsa muka irin gaskiya ne za ga kasashen wanda ba musulmai ba amma ana kula da amana ana kula da mutuncin dan adam ana kula da abubuwa da yawa ga kaga komai na dan adam ba ka tunanin abin da ba naka ba duk zuciyar da kake tunanin daukan abin da ba naka ba wannan mutumin ba daidai yake ba duk mai sha'awar abin da ba naka ba me yasa ba a son ka rinka yawaita kallon dukiyar da ba taka ba kana raya kana raya sha'awar ta zuciyarka in ka gani kawai da alheri ka ce sha Allah Allah ya albarka ka wuce kawai shikenan magana ya kai sai dai ko kana ce dan uwan ka murna ko wani abu ya samu wani abu na alheri wannan duka ya halatta amma ka tsare, riya shagon nan kai ka je ka wuce ka dawo ka wuce ka dawo ya ci kawai kana ta kallon sa ai dole ka sai ka samu matsala dole mu ce samu matsala saboda haka gaskiya mu rinka yin taka tsantsan da yawa abubuwan mu ba a taka tsantsan kuma yawanci muna sa kanmu ne suka wanda bai shafe mu ba duk wanda ya yi sa'a ya dukufa kawai iya abin da ya sa a gaba shi yake yi to insha Allah ta'ala zai samu sauki a irin wannan abubuwa amma ko ina a zauna a yi surutu can a gaya ma labarin duniya can ma labarin duniya can ma labarin duniya ka dole a samu matsala da kuma kullum mutum tunaninsa duniya ya za ta ya za ta ba mu tunanin lahira ya kamata mu duniya suna tuna lahira ya yawaita tuna lahira duniya za ta yi sauƙi a zuciyarsa kuma ba zai kasa samun abin da Allah ya azurta shi ba yawa ba tuna duniya ce ta a samu abin da za a samu ba a kawai abu dukkan nan kowa Allah ya masa arzikinsa kuma arzikin nan ko ce ya haɗu da kai sama da yadda kake zo zuwa shi in kana tunani a'a ka gina gida ka yi motoci ka yi waye ka yi waye in dai akwai motocin da gidajen naka su sun fi sha'awar kai din ka zo ka same su kana da yadda kai kake tuna ka gina su to a shekaran lokaci ne to idan mutum ya jira lokaci in bai samu ba annabawan Allah sun wuce talakawa sosai annabawan Allah ba wanda Allah ke so a duniya irin annabawa amma suka rayu cikin talauci suka koma ga Allah a haka sai mun yi hakuri da talauci in talauci in wadata ne an yi annabawan Allah masu wadata amma ba su fasa bin Allah ba ta saboda ka a ga yana ƙarya ya yi yawa gaskiya da canza gaskiya a mai ita ƙarya yadda muke rayuwa a ƙasar nan abubuwan sun yawa shi yasa muke cikin damuwa kala kala damuwoyi ta ko ta ina kullum karan ƙaruwa su yi kasar mu nan in ba da ikon Allah bayan Allah da yawa ana addu'a ba Allah kuma rahimun mai tausayin bayi ne wallahi kasar da an rasa inda ba take to amma Allah subhanahu ta'ala ya taimaka kananan yara masu karatun qur'ani da addu'o'i da dattijai masu karatun qur'ani da addu'o'i da malamai masu addu'o'i duk inda aka zauna ana addu'a haka nan dai Allah subhanahu wata'ala yana tausayin bawa ko mutum ne ma yawanci idan kana yawan dan tambayarsa da Allah dan taimaka dai ka dan mushe gobe ma dai ka sake dawowa kadai inda ka kace zuciyar ka <laughs> to za dan samu balle Allah subhanahu wataala shi Allah dama yana so mu kashe zuciyarmu a gabansa kashe zuciya a gaban Allah ɗaukaka ne yau ka faɗi gaban Allah kana kuka kana cewa ya Allah ba ni wallahi ba mai bani sai kai wani in kaga yayi wannan kirari sai a gurin dan uwansa mutu. ha wani asara ce Allah kiyaye to Allah ya samu dace insha Allah muna da yake za mu gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya ba mu sa'a na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبارك الله ما يعلم ذكر الخير الا كان لكن يا انا بشرك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يجب ما نفعت أذكركم أن الإكرام لنا الدين التي هي الإسلام والإسلام لا يضيع كل من لا يمنع الكرم أكفاش أقول لكم Bismila kuma shi ya sayar da abinci da mai بسم الله والحمد لله idan sayarwa zai kaga zai iya sayarwa kowa musamman mai yawan kuɗi wanda ya ba shi yawan kuɗi ko ya cancanta ko bai cancanta ba kawai zai sayar masa kaga daga nan kawai ya rusa addini ya rusa mutunci kuma ya rusa ƙasa ya ci mutuncin ƙasa yawanci mu ba mu da kishin ƙasa kwata-kwata ba ma kishin ƙasar mu da ke sa duk ƙasar abubuwa kowa so yake rusa ta za ka ga ƙasashen duniya za ka ga mutum ba zai taɓa yadda ya ɗau neran gwamnati ba ba zai taɓa yadda ya ɗau neran wanda ya ajiye shi a shago ba ba zai taɓa yadda a haɗu da hannunsa a rusa gidansu gidan babansa ba a duk wanda yake tunanin gidansa ya tsira ko da garin sun rushe gaba daya gaba bai da basira dunan da aka ce ma bala'i ya kewaye gari amma gidanka ne ya tsira to yaudaran ka ake ba yadda za a yi gida ɗaya ya tsira a gari haka kuma gari ɗaya ba zai tsira a ƙasa ba haka kuma ƙasa ba za ta tsira a duniya ba don haka mutane sai da yanzu an ce ya roƙi alfarma an ba shi appointment kan duk gaba ɗaya abubuwa an yi ginu duk maganganun da ake yi kenan ko ina kuma haka ne ga 'ya'yan talakawa wasu sun yi karatu wasu first class suke da shi wasu kaza duk ga sunan su ba samu aiki ba saboda su ba su da daman su nemi alfarma ba su appointment iyayensu sun kashe kuɗi suka yi karatu suka yi kaza yanzu suna nan suna zaune kuma wanda Allah subhanahu wataala ya taimake su suna da cikakken imani da tunani suna can suna dan ayyukan su na sana'a wani yana makanikanci wani yana dinki wani yana waye wani yana waye to wannan kaga nagartacce ne yau in aikin ya zo shikenan sai zama dori akan abin da yake yi to amma an danne haƙoƙin irin wannan ya ji ya nemi alfarma an ba kuma sannan ya zo ya sayar ba mutunci a gurin wanda ya sayarwa sannan kuma wata ila ya sayar ne kawai ba tare da wannan ya cancanta ko bai cancanta haka yawanci ake a ganin sai yana ganin in ya ɗauka ya ba wani daga cikin 'ya'yan talakawa shikenan yana gani yayi asara mutane suna manta ma asalin tsarin Allah kamar kai ka ce alƙur'ani nan ba namu wani sai 'yan kalina a cikin duk mutumin da ya zama yana hidima wa al'umma insha Allahu sai Allah ya jibinci ‘ya’yanka an musu abun a hidima ba da zai ka ɗau appointment ka ba wa ɗan wani talaka ka taimake shi wata ran ko kana raye ko ba ka raye ka ga ɗan ya tuzarta insha Allah ba zai yi ba da izinin Allah don haka da bawa wani bawan Allah ka yi ɗan talakawa wataƙila da shi kenan ba shi da hali ka ba shi ba zai manta da kai ba in shi mutumin kirki ne sannan ka samu ladan da ba zai ƙare ba sana kai kuma ran da kake bukatuwa zuwa ga 'ya'yanka to za ka ga wanda za su zubinci 'ya'yanka su haka kullum mutum ya rinka yin abu yana cina cewa ladan yake nema a gurin Allah a ba yana neman a ko sai mutane sun sun bashi lada ko ba su bashi ba a ko nemi lada a gurin Allah kuma in za ka yi aiki ilimin Allah ta inda Allah zai fito ma da mafita a lokacin da kake bukatar mafita baka san yaushe bane wata ran zaka ga a cikin sana'arka ne Allah zai maka mafita in baka bukata in baka da wata bukata a cikin ƴaƴanka to kila kana da wata bukata a cikin sana'o'inka kila kana da wata bukata a jarinka kila kana bukata a kasuwancinka sai Allah shi ya fi ka sanin bukata amma mutane sai ga wai ya roƙo alfarma sannan ya an bashi mai, sannan kuma ya ji ya sayo wani wanda ya bashi appointment ne shi kansa ya saba ya ci amanar kasa ya ci amanar addini saboda ne kawai mutum shi ne mai alfarma sai a bashi mai. bai tantanta ba sannan da yadda aka bashi to ya bawa mutanen sama wannan shine abin da muke ciki ka ga manya-manyan mutane waɗanda aka wasu an zaɓe su ne wasu kuma sun kai makura a gwamnati amma idan aka zo appointment akwai da suke sai da appointment miliyan uku na da suke sai da appointment miliyan kaza amma kuma salarinsa da allowance in an hada wani ya fi miliyan talatin yake ɗauka a kowane wata amma ba zai iya ba wa talakan jama'ar bai iya tuna ko wani abokinsa ko wani dattijo a garinsu ko a ƙauyensu ko wani ɗama ko mama bai bai san shi ba ɗan garinsu ya je ya bayar kar ma ya bawa ɗan wani gari ya bawa ɗan garinsu ma ina waje sayar so da ka sai a sai da kuma an sayar miliyan uku ga miliyan uku a cikin wanda yake ɗaukar miliyan sama da goma ashirin talatin to mai miliyan uku amma ya cutar wanda yake a kwanci miliyan uku kuma kana nufin yana ganin su da daraja ne sannan kuma cancanta ne ta sa ya ce miliyan uku to duk irin irin sai yana akwai su ga sunan kata kata a ƙasa yi guraren da ake manya-manyan ma'aikatu wanda za ka ce ana irin waɗannan almundana ɗin sun yi yawa wani sai kai ga kawai shi kenan sai a yi alfarma wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza sannan sai a ba wa 'ya'yan talakawa tun da ƙasar ta zama harka ta alfarma idan mutane a kowane da suke da kirki da zamu lawo karen idan suka samu suna raba abubuwa wa 'ya'yan talakawa har wasu suna nan kawai sai su da an samu akwai wanda fa za ka ga in za a yi appointment a garin gwamnan nan in dai gurin da za a da aikin na karkashin gwamnatin tarayya ne to yana wata jiha a kudu sai an ba shi kasonsa a can a wata jiha saboda ma'aikatar saboda shi wani wani babban mutum ne a gwamnatin tarayya don haka abu na gwamnatin tarayya na garin gombe to ha da shi za a raba to ya karba kuma to tun daga nan kuma wasu sun yi bukin sayan nasa saboda yan nan da za su sayarwa shikenan sai ga su ma masu sayan appointment din suna yaudaran kansu suna cutar da kansu Daga mutum wai ya zo ya ce zai saya wa ɗansa appointment naira kaza wani ya ce zai saya miliyan kaza a'a zai saya miliyan ɗaya a zai saya dubu ɗari biyar a dubu ɗari kaza malam ka manta Allah ka iya biya wa ɗanka karatu ya yi karatu amma ka manta Allah ne zai ba shi aiki saboda haka sai ka siya masa ta inda zai kare ba daraja kuma in aka gane a kifa shi bai da wani amfani bai da tasiri kuma ba kai saka nemi wannan kuɗin ba kai ko a ka'idan common law duk wani contract da aka dora shi in ji na turawa duk contract ɗin da aka ɗora shi akan ƙarya da zalunci to in ka kai wa kotu shi to ko kotu ta ɗaure ka ba za ta yi ta saurari wannan abu so da ba genuine case ba ne ma'ana mutum ya bada da kuɗi don ya sayi appointment sai aka zo aka gano abun to bai isa ya je gurin wanda ya ba kuɗi ya ce ya biya shi kuɗinsa ba in ku ya kai shi kotu to shi wannan da ya ba da kuɗin shine abun daurewa in ba ka ba kotu ba su saurari wannan ba da kwantar ne da aka gina shi akan zalunci da ƙarya da yaudara saboda haka mutane suna nan kawai mutum sai ka ga yana ta wani kakakakakaka wani zai je wancan ma'aikata kaza wancan ya yaudare shi wancan ya yaudare shi wai shi mai kuɗi ne zai saya wa ɗansa zai saya wa ƴarsa zai saya wa kaza a zo a ƙare da hauka ba abun da ake samu amma in ka san ɗanka ya yi kaza malam tun ɗanka yana karatu in so kake yi aikin gwamnati za ka rinka addu'a shi ma ka ce masa ya rinka addu'a Allah ya ba shi abun da zai taimaki addinin Allah da shi ya taimaki ƴan uwansa da shi kawai shi kenan ka bar wa Allah al'amari me kake da ah, yayin talaka nawa ne a duk inda ba a tsammani za su ne to amma mu sai ka ga ina hankalin mutum baya tunanin wai ko mun sai mu manta Allah Allah da ya kula da mu lokacin da muke cikin cikin mahaifa kana cikin mahaifiyarka Allah ya kula da kai iska baka san ta inda kake sha ba abinci baka san ta inda kake ci ba ka fito kana jinjiri Allah ya kula da kai har ka girma yanzu ne zaka cewa Allah ina da kuɗi da kuɗi na zan yi zan yi wa kaina kaza ka manta wancan lokacin yanzu ne ka zama mai kuɗi kuɗin ne kake da shi kaiwa shi sa wanda bai kai ka yake alfahari da kuɗi in ka da ba kauye ka samu gurin Allah mai alfahari da kuɗi ba cikakken da kauye bai ma san masu kuɗi ba in ba mai kuɗin kauye ba babu za ka yana alfahari da kuɗi shi sa da ka ga wani ka ɗauke shi ba kauye don bai san masu kuɗi ba ana maganar masu kuɗi eh, ka je ka ga masu kuɗi ana sauke eh, masu shirin dukiya to amma sai kaga mutane suna ta hauka za su yi kaza da kuɗi za su yi kaza da kuɗi suna ta bata rayuwar su ƙasa ta lalace mun zama gaba ɗaya kowa yana cikin corruption da cin hanci da rashawa sai wanda Allah ya kiyaye in ba mun gyara ba abubuwan nan ba za su gyaru ba wallahi in ba mu gyara ba ba za su gyaru ba ka tsaya kai da fata in dai cin hanci da rashawa ne kar ka bayar ka gaya wa Allah ya Allah wane ya ce sai na bada cin hanci da rashawa ya Allah na dogara gare ka kai ka kai halice ni kai ka yi ni babu wanda zai hana ni abin da ka bani ya Allah ina so ka bani ka rinka sujjada kana cewa Allah a guri kaza ma ni nake so ne aiki za ka yi gaya wa Allah a guri kaza nake so ya Allah Allah kai ne iko ne kai duk wanda zai iya hanawa ya Allah na hada ka da shi wanda zai bayar ya Allah ka hada ni da shi ya kawai amma mutane ba sa addu'a ba su gane Allah mutane ba su gane Allah ba sai hauka kawai ana ta zagaya mutane suna alfahari da abun duniya Allah ya kiyaye Allahu ina da son kai da su masu yana su na akwai cikin wanda yake na wannan wanda yake da kuma su ga cikin wanda da da lafiya to yin kwana da maganin da anguwa da daga cikin da akwai na alama aiba da daga cikin da suke ya da kala su kama akwai na da mai kudi shi wannan Ya da shi ne akwai kuma kuma yaron ke ya da kwanan

dukkan bayan Allah da suka turo su ce bukatun bayan Allah su tsaya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in dukkan muna bukatuwa zuwa ga addu'o'i Allah su wani wataala ya karɓa mana addu'o'in marasa lafiya da aka ambata su muna fatan Allah ya ba su lafiya azibil ba su rabban nasu wa shafi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa Allah ya gadiru saqama dukkan marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya a wanda suka kawo kaya musamman da wani malam Umar ne aka ambata yaron sa ya fita ah, subhanallah yaro ya fita ba a same shi ba kwana biyu akwai tashin hankali a cikin wannan lamarin ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ka sa wannan yaro yana cikin halin lafiya ya Allah ka bayyana ka dawo da shi zuwa ga iyayen ya Allah ka dawo da shi zuwa ga iyayen in yana cikin wani imo ya Allah ka yaye masa ka dawo da shi zuwa ga iyayen da ka sa ya shiga hannu mai kyau ya Allah ka bi kadun wannan al'amari ya Allah muna roƙonka ya Allah muna tawassuli da ayoyin da aka karanta anan da wadda aka karanta a ko'ina wadda ka yadda da su ya Allah muna tawassuli da su Allah ka bayyana wannan yaro Allah ka dawo da shi ka nitsar da zukatun iyayensa da dawo da shi ya Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu innaka samiyun qaribun mujibud da'awat wanda suka kawo kaya suna buƙatan ciniki ya Allah ka ba su ciniki mai albarka dukkan yan kasuwa mu masu buƙatan ciniki ya Allah ka kawo ciniki mai albarka wanda suke suka sa wasu kadaransu a kasuwa ya Allah ka ba su ikon sayarwa Allah ka sa a sayar da ciniki mai albarka dukkan manomanmu Allah ka sanya albarka a cikin nomansu masu sana'o'i ya Allah ka sanya albarka a su ya Allah abubuwan da suka dame mu na damuwoyi da rashin tsaro da rashin nutsuwa da talauci da ya damu jama'a da yawa ya Allah ka kawo mana saukin Allah ka maye mana da walwala ya Allah abubuwan da muke faɗa na halayenmu ya Allah ka ba mu ikon gyarawa ya Allah ka ba mu ikon gyarawa ya Allah ka yaye mana abubuwan da muke ciki na yawan saba maka Allah ka gafarta mana ka daidaita sha'anin mu innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah waɗanda suke nufin mu da zalunci ko makirci ko a ina suke Allah ka isan mana akan su ko aljanu ne ya Allah isan mana akan su in mutane ne ya Allah isan mana akan su ya Allah masu nufin mu ko iyalan mu ko zuriyar mu ko dukiyoyin mu ko addinin mu ya Allah ka yi mana maganin su ya rabbal alamin ya arhamar rahimin waɗanda ake danne musu haƙoƙi ya Allah ka bi kadin su waɗanda ake jin su ba su suka ya Allah ka ba su ikon biya masu ganin barazana a jarinsu ya Allah ka yi musu ka kawo musu dauki inna ka sami wun karibun mujibud da'awa Allah ka kare mana wannan jiha ta wannan gari namu Allah masu nufin sa da makirci ka kare shi abubuwa da muke je a garuruwa daban-daban ya Allah karkasa su iso mu waɗanda suke fama da shi Allah ka ɗauke musu Allah ka yaye musu abun da ya dame mu a wannan kasa Allah ka mana ƙarshen sa ya rabbal alamin ya rahimin Allahumma qasim lana min خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك